na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagotu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na murya jumhuriyar musulunci ta iran ne ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amina ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma shirin duniyar mu a yau shirin na karshe shine muryoyin masu sauraro da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala yanzu kuma ga labaran duniya da farko ga su. Makaman drones sun kashe ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya shida a kudancin ƙasar Sudan. sannan za ku ji cewa iran ta buƙaci mutanen yemen su daina kashe juna saboda hamshe ƙasar isra'ila masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar ingila suna ƙoƙarin kaiwa waɗanda suka yi hijira ko musulmi hare-hare yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin ƙasar Iran ta yi alawari da hare-haren ta'addancin da aka kai a birnin Sydney na kasar Australia ta kuma kara da cewa ayyukan ta'addanci abin ƙi ne a ko'ina a duniya. Tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar Lebanon ta nakalto kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i yana faɗar haka a yau Lahadi. Ya kuma kara da cewa ayyukan ta'addanci da kuma tashe-tashen hankula ba abin amincewa ba ne a duk inda ya faru a duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ya bayyana haka ne a shafinsa na x a yau lahadi ya kuma kammala da cewa yana isar da saƙon ta'aziyya ga iyalan wa'anda suka rasa rayukansu a wannan hare-haren ta'addanci da kuma fatan wato saurin warwarewa da kuma murmurewa ga wa'anda suka ji rauni jami'an tsaro a ƙasar australia dai sun ba da sanarwar kashe mutane goma sha ɗaya da kuma raunata wasu goma sha shida a wani taron yawon shakatawa a birnin wato a bakin ruwa na birnin sydney a yau lahadi labarin ya kara da cewa jami'an tsaro a ƙasar ta australia sun ba da sanarwar fara wani aikin bincike mai faɗi don gano waɗanda suka kai hare-haren a wurin shakatawa na buwandi da ke bakin ruwa na birnin sydney sannan wani bangare daga cikinsu na ƙoƙarin kwance wata nakiya da aka ɗana a cikin wata mota na ɗaya daga cikin waɗanda suka kai hare-hare a kan masu yawon shakatawa a birnin sannan a kafafen yada labarai na hamdukasar isra'ila kuma an ba da sanarwar cewa 'yan ta'addan sun kai hare-hare ne kan wata jama'ar yahudawa wa'anda take bukukuwan wato hunoka na yahudawa kuma babban malamin yahudawa a ƙasa ta australia haham ili shalinga yana daga cikin wa'anda aka kashe jami'an tsaro na majalisar ɗinkin duniya wa'anda suke aiki a rundunar unesco guda shida ne suka rasa rayukansu a jiya asabar a wani harin da aka kai wa sansaninsu a lardin kordofan kudu a kudancin a wato kudancin ƙasar sudan shafin yanar gizo na labarai sudan tribune ya nakalto gwamnatin kasar sudan tana aza laifin kai hare-haren kan kungiyar rsf ta 'yan tawaye a yankin amma rsf ta musanta zargin dakarun majalisar ɗinkin duniya na unesco da suna tabbatar da zaman lafiya ne a yankin abiye da ke sudan da ke tsakanin sudan da sudan ta kudu wanda kuma suke takaddama a kansa saboda wato ɗanyen man fetur da ke yankin tun shekara ta 2011 kuma wannan dai shine hari na farko da aka kai wa dakarun majalisar ɗinkin duniya a yankin tun lokacin da aka fara yakin basasa a ƙasar fiye da shekaru biyu da suka gabata wato a ranar abrilun a wato a cikin watan abrilun shekara ta 2023 labarin ya kara da cewa makaman drones wato jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa su uku ne suka fada kan sansanin sojojin majalisar ɗinkin duniya kuma suka kashe mutane shida daga ƙasar bangladesh suka kuma lalata wata tashar ajiyar makamashi gwamnatin ƙasar eritrea ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar egat ta wato raya ƙasashen gabashin afirka tare da zargin ƙungiyar da kaucewa daga manufar kafata da kuma rashin taɓuka wani abu na tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasashen ƙungiyar. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya ce, Asmara ta ɗauki wannan mataki ne bayan cacen baki mai zafi tsakaninta da makwabciyarta wato ƙasar Habasha. Kafin haka dai, Addis Ababa tana buƙatar hanya zuwa bakin ruwan tekun Resi daga ƙasar Eritrea, wacce take amincewa. kuma hakan yana nufin mai yiwuwa a sake komawa yaƙi tsakanin ƙasashen biyu kafin haka dai bayan yaƙi na shekaru kimani talatin tsakanin ƙasashen biyu wato a shekarar 1993 sun sasanta a tsakaninsu aka daina buɗe wa juna wuta wanda kuma ƙasar habasha ta tashi ba tare da samun bakin ruwa na tekun resi ba eritrea dai ta bar egat a shekara ta bakwai sannan ta sake koma a shekara ta uku bayan tsagai ta buɗe juna wuta sannan a ranar juma'a da ta gabata ta sake ficewa a karo na biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar birtaniya sun gudanar da jerin gwano masu yawa a ƙasar don nuna ƙiyayya ga baƙi musamman kuma musulmi a ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa wannan ya nuna yadda mutane a ƙasar birtaniya suka fada cikin rarraban kai mai zurfi tsakanin su dangane da yawan musulmi a ƙasar da kuma waɗanda suka ƙaura daga ƙasashen duniya zuwa ƙasar labarin ya ƙara da cewa wannan fahimta ta ƙin baƙi da kuma musulmi ba zai rasa nasaba da abubuwan da yake faruwa a ƙasar amurka ba inda shugaba trump yake Eh, yake korar baƙi da kuma nuna ƙiyayya ga musulmi waɗannan wato wanda hakan yake barazana ga zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban a ƙasar ta birtaniya sannan wani abin lura shine ana iya ganin tuta ƙasar isra'ila a hannun wa'anda suke fitowa zanga-zangan ƙin jinin baƙi da kuma musulmi a ƙasar ta birtaniya a cikin yan kwanakin da suka gabata wanda yake nuna irin yadda amurka da isra'ila suke da hannu a wannan ayyukan to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma shirin duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da wannan kuma muke cewa mu kwana lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shigarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau akalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kuɗaɗen su shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kudade na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga kasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa kasashe kafin a basu basu suka an yi suka matuƙa kan manufofi na kyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na dimokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a. karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha hudu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ga Mariya. masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari biyu da ashirin da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan Disamban shekara ta alif ɗari takwas da biyar wani masani ɗan ƙasar Birtaniya mai suna George Branklon ya gano irin zafin da ke tattare da makamashin Cole a karan farko kafin wannan lokacin da ana amfani da gawayi ko kuma makamashin kwal ne wajen kyautata gine-gine amma bayan da franklin ya gano wannan makamashin mai zafi an fara amfani da shi a bangarori daban-daban na rayuwar jama'a da hakan ya hada da girki da kuma makamashin jiragen kasa da dai sauransu masu saurare kun kusan cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau 14 ga watan disamban shekara ta 1881 majalisar dokokin haramtaccen kasar isra'ila da ake kira kenneth ta kafa wata doka wadda ta mai da yankunan tiddan na kasar syria wanda isra'ila ta mamaye daga kasashen laraba a shekara ta 1967 a matsayin wani bangare na kasar yahudawa da suka kafa gwamnatin kasar syria da kuma larabawa mazauna yankin da dai sauran kasashen duniya ba su amince da wannan matsayi da majalisar yahudawan ta dauka ba gwamnatin kasar syria dai ta yin tattaunawa kai tsaye tare da isra'ila domin sulhuntawa akan wannan batu tun a wancan lokaci tana kafa sharadin cewa dole isra'ila ta mayar mata da yankin nata dangolan kafin duk wata tattaunawa masu ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata rana irin ta yau goma sha hudu ga watan disamban shekara ta alif ɗaya tara da casa'in da biyar aka amince da yarjejeniyar sulhu wadda ta kawo ƙarshen yakin bosnia wadda ake kira da yarjejeniyar dayton an amince da yarjejeniyar ne a zaman paris a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1995 wadda aka rataba hannu a kan yarjejeniyar a kasar amurka a tsakanin ɓangarorin bosnia sabiya da kuma croatia daga lokacin da kuma aka kawo ƙarshen yakin da sabiya ba su haƙaddamar a kan musulmin bosnia kuma a raba bosnia da sabiya da kuma kurusha bisa la'akari da kabilanci kuma yarjejeniyar ta fi baiwa sabiyar da kurusha muhimmanci babban abin da bosnia ta rabota da shi dai a wannan yarjejeniya shine dakatar da kisan kyashin da ake musu a lokacin inda aka kashe musulmin bosnia kimanin dubu hamsin. masu saurare ko kun san cewa shekaru 226 da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan disamban shekara ta 1799 george washington ya mutu george washington dai shugaban farko na kasar amurka an haife shi ne a ranar goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta alif ɗari bakwai da talatin da biyu a jihar virginia duk da rashin mahaifinsa ya ci gaba da karatunsa kuma ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutane na jun halin amurka a lokacin yakin da aka yi da faransa da kuma mutane waɗanda suke 'yan asalin yankin amurkan shekara ta 1753 da kuma adawa da manufofin mulkin mallaka na burtaniya an ɗaya george washington ne don ya jagoranci mayaka a lokacin juyin juhalin amurka kuma ya samu damar kwato kasar daga mulkin mallaka na burtaniya a lokacin shekara ta 1787 ya zama shugaban yarjejeniyar tsarin mulki kuma shekara ɗaya bayan haka ya zama shugaban farko na kasar amurka duk da cewa dai ana kiran washington da sunan wan al'umma kuma jarumi na 'yancin kai na amurka amma manufofinsa da na zamaninsa sun gina ne akan tsarin 'yan jari hujja da mulki na murkushe 'yan adawa wanda kuma ya haifar da wasu rikice-rikice a cikin kasar ta amurka a cikin manufofin gwamnatinsa na kasashen waje ya yi kokarin ganin cewa ya inganta dangantaka tsakanin amurka da burtaniya sannan kuma mulkin sa ya soye kama da salon tsarin sarauta irin na ingila washington ya mutu ranar 14 ga watan disamban shekara ta 1799 yana da shekaru 67 a duniya banda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban kasa an sanya wa babban birnin kasar amurka sunan washington ne domin girmama shi masu rare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau allah yi wa babban malamin addinin musulunci shah mahadi wa'iz khurasani rasuwa wannan babban malami dai ya kasance ɗaya daga cikin mashahuran malamai waɗanda suke wa'azi da kuma ilmantarwa a zamaninsa sannan kuma ya himmatu matuka wajen yaɗa koyarwa irin ta addinin musulunci bisa tafarkin ahlul bait amincin Allah ya tabbata a gare su ya kasance yana zuwa mumbari a mashad da wasu garuruwa daban-daban a cikin kasar iran hakanan kuma da wurare na ibada masu tsarki a ciki da wajen kasar yakan gabatar da bayanai a farfajiyar hubaran imam hussein da ke birnin karbala da kuma hubaran imam ali da ke najab da ƙarshe da ya rasu a birnin mashad yana da shekaru 82 a duniya bayan shafe shekaru 70 yana hidima ga addinin musulunci da kuma rayuwa ta ɗalibta da karantarwa da wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci an ga wasu a hubbaran imam ali ibn musa rida alaihi salam da ke birnin mashhad duniyarmu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu. Sannan daga ƙarshe idan akwai lokaci za mu a ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala masu sauraro labarinmu na farko a wannan shirin shine dangane da furucin jakadan Amurka na musamman a ƙasar Siriya wato Tom Barak wanda ya bayyana shirin Amurka na biyar dangane da siyasar Amurka a kan ƙasar Iran ya ce ya wargaje bayan rashin nasarar da Amurka ta fuskanta a yakin kwanaki goma sha biyu na watan Yunin da ya gabata. kamfanin dillancin labaran pars today na kasar iran ya nakalto barak yana faɗar haka a wata hira da ta haɗa shi da kamfanin dillancin labaran national ta haɗaɗɗen larabawa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda barak ya bayyana cewa manufar amurka a yakin kwanaki goma sha biyu da ƙasar iran ba kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ba amma ganin yadda shirin ya lalace amurka ta kasa cima manufofinta a ƙasar iran yanzu kuma sai wasu sabbin dabarbaro saboda ganin mutanen ƙasar iran sun taru kuma sun taimaka wa gwamnatin ƙasarsu su suka kuma hana ta faduwa saboda hare da hamji ƙasar isra'ila da kuma amurka suka kai wa ƙasar sai dai masana da dama suna ganin wannan ba gaskiya ba ne saboda an jima da sanin cewa gwamnatin kasar amurka da kuma haramci kasar isra'ila suna da shirin kifar da gwamnatin jihuwar musulunci ta iran tun farko nasarar junjiya hali musulunci a kasar banda haka a aikace dai gwamnatin kasar amurka ta nuna cewa tana son ganin bayan jihuwar musulunci ta iran kama daga juyin mulkin da ta shirya a farko-farkon nasarar junjiya hali musulunci a shekara ɗari da tamanin. wanda manufansu ita ce kifar da gwamnatin jihuwar musulunci ta iran jaririya sannan manufar kasashen yamma daga ciki hadda amurka na ingiza saddam hussein ya farwa kasar iran da yaƙi da kuma tallafa masa da makamai a shekarar 1980 wa'anda kuma suka hada hadda makaman guba ba komai ba ne face don kifar da jumhuriyar musulunci ta iran tun tana jaririyarta amma sun kasa samun nasara har aka kawo ƙarshen yakin bayan shekaru takwas sai kuma yaƙi yaƙen da amurka da ƙawayenta suka cilla a kan yankin asiya ta kudu musamman kan ƙasar afghanistan inda suke nufin ƙarƙare yaƙi yaƙen da ƙasar iran ne mamayar afghanistan a shekara ta 2001 da kuma iraki a shekara ta 2003 da tura 'yan ta'adda zuwa cikin ƙasar syria da iraki a shekara ta 2014 da sauransu duk tare da shirin gurgunta ƙasar iran ce da kuma kifar da ita idan hakan zai yiwu amma ba su sami nasarar haka ba banda haka takunkuma tattalin arzikin kasashen yamma musamman amurka sun fara aiki kan kasar iran tun bayan nasarar juyin hali musulunci a kasar a shekarar 1980 tare da dakatar da sayan danyen man fetur na jimhuriyar musulunci ta iran waɗannan takunkuman sun yi ta ƙaruwa da kuma faɗaɗa har zuwa lokacin da suka kai kololuwarsu a zamanin shugaba Trump na farko wato a shekara ta 2018 kuma a lokacin John Bolton mai ba shugaban ƙasar Amurka shawara kan harkokin tsaro yana faɗa a wani taro na masu adawa da jumhuriyar musulunci ta Iran a lokacin kan cewa jumhuriyar musulunci ta Iran ba za ta ga bukukuwan juyin juya hali musulunci na gaba ba duk wannan ya zo ya wuce ba tare da sun sami nasara ba a ni bangare kuma gwamnatocin amurka ɗaya bayan ɗaya da suka biyo baya sai da suka yi ƙoƙarin da rikici a cikin ƙasar iran don kawo ƙarshen gwamnatin jihar musulunci ta iran daga cikin gida kama daga rikicin zaɓe na shekara ta dubu biyu da tara. inda suka yi amfani da 'yan takara wa'anda ba su sami nasara a zaɓen ba wato mir hussein musa da kuma karubi suka haddasa rikici wanda ba a taɓa yi wanda ba a taba ganin irinsa ba na siyasa a ƙasar iran da nufin kawo ƙarshen jumhuriyar musulunci ta iran amma a nan ma suka kasa saboda goyon bayan da mutanen ƙasar iran suke bawa tsarin jumhuriyar musulunci ta iran sannan masa amini wata ba kurdiya wacce ta yanke jiki ta faɗi a ofishin jami'an tsaro masu kula da halaye masu kyau da kuma tabbatar da dokar hijabi a nan birnin tehran shi ma kasashen yamma sun yi amfani da mutuwarta don ta da rikici a ƙasar iran a nan ma ma'aikatan cia na amurka da kuma mossad na amurka isra'ila a cikin gida sun yi amfani da wannan damar don ingiza mutane su kawo ƙarshen juma musulunci ta iran amma har rikicin ya lafa ba su cimma a manufarsu ba haka ma rikicin ƙara farashin man fetur a ƙasar iran a wani lokaci a shekara ta 2010 kasashen yamma sun yi kokarin ingiza mutanen kasar iran kan gwamnatin jihuna musulunci ta iran don kawo ta amma sun gaza yin haka bayan dukkanin wannan gazawar ne trump da amince kasar isra'ila suka shiga kai tsaye da manufar kifar da jihuna musulunci ta iran a ranar goma sha uku ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar da muke ciki bayan kashe manya-manyan kwamandojin sojojin kasar kama daga shugaban rundunar irgc shahid manjo janar hussein salami da babban hafsan hafsoshin sojojin kasar wato manjo janar muhammad bakire da babban kwamandan sojojin kare sararin samaniyar kasar da kuma bangaren makamai masu linzami wato manjo janar amir ali haji zade da sauransu a nan sojojin wa'annan kasashen suna tsaman idan sun kashe wa'annan manya-manyan jami'an sojoji za su rikita harkokin tsaron jihunan musulunci ta iran kenan komai zai ruguje amma sai suka yi mamaki a cikin 'yan sa'o'i jagoran juju hali musulunci ya sake mai gurbin wa'annan jami'an tsaron da suka yi shahada na jumhuriyar musulunci ta iran sannan aka fara mai da martani a kan hamshin ƙasar isra'ila da makamai masu linzami masu ƙarfi da kuma kan amurka daga baya a kan sansanin sojojinta da ke al'udaid na ƙasar qatar bayan haka ne dai trump ya gano cewa illar da jumhuriyar musulunci ta iran ta yi mata da kuma hamshin ƙasar isra'ila sun bayyana a fili ga kowa a duniya a sannan ne ya sauya shawara ya kuma buƙaci a tsayi da yakin waɗannan dukka shaidu ne wa'anda suka tabbatar da cewa gwamnatocin ƙasashen yamma musamman amurka suna son ganin bayan jumhuriyar musulunci ta iran ne don haka maganar tom barak na cewa manufar amurka a yakin kwanaki goma sha biyu ba kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ba gaskiya ba ne sai dai sun kasa samun nasara ne ko a cikin 'yan makonni da suka gabata tom barak da kansa ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka sun yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran har biyu inda suka kasa sannan a hali yanzu ya zo ya ce manufarsu ba kifar da gwamnatin jihunan musulunci ta iran ba wannan ba haka ne ba kuma abin da ya tabbata a tarin rikici tsakanin amurka da jihunan musulunci ta iran ya nuna cewa amurka tana da wannan manufar tun farkon nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar iran shekaru fiye da arba'in da shida da suka gabata masana dai suna ganin cewa wai amurka ba ta nufin sauya gwamnati a ƙasar iran wannan ba gaskiya ba ce wannan hanya ce kawai ta kaucewa irin koma bayan da amurka ta fuskanta a yakin kwanaki goma sha biyu don iran ta bayyana cewa tana da ƙarfi masana suna ganin rashin nasarar da amurka ta yi a yakin da ita da kasar isra'ila suka kaddamar a kan kasar iran ya kara bayyana cewa al'amura da dama sun sauya a duniya kuma yankin gabas ta tsakiya kafin yakin kwanaki goma sha biyu ba kuma ɗaya yake da yankin bayan yakin ba banda haka matsayin amurka a duniya da kuma matsayinta a bayan yakin ba ɗaya yake ba saboda yadda amurka take kallon iran bayan yakin ba kuma haka take kallonta a bayansa ba amurka ba ta tsammanin ƙasar iran tana da ƙarfin jurewa farmakin da ita da hamji ƙasar isra'ila suka kaiwa ƙasar iran a cikin watan yuni da ya gabata ba su ne suka fara yakin amma kuma su suka buƙaci a tsaida buɗewa juna wuta bayan da suka ɗanɗani wutan makamai masu linzami na ƙasar iran kuma suka ji zafinsa don haka bayan wannan yakin sun tabbatar da cewa makomar yankin gabas ta tsakiya kuma ba a washington ake fayyace shi ba sai dai a filin daga ne a ƙasar iran. a wani labarin kuma majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci gwamnatin ƙasar amurka ta kawo ƙarshen takaita zirga-zirgar jami'an diplomasiyyar jimhuriyar musulunci ta iran da ke birnin new york farhan haq mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin amurka ba ta da haƙƙin takaita zirga-zirgar jami'an diplomasiyyar ƙasar iran a birnin new york saboda su ma jami'an diplomasiyyar ne na majalisar ɗinkin duniya kamar kowace ƙasa don haka a bisa yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar amurka tun farkon kafa majalisar ɗinkin duniya a birnin new york amurka ba ta da hurumin takaita ayyuka ko zirga-zirgar jami'an diplomasiyya na majalisar ɗinkin duniya na kowace ƙasa wacce ta kasance memba a majalisar ɗinkin duniyar hak ya ce matsayin majalisar ɗinkin duniya ita ce duk ƙasar da ta yi rijista da majalisar ɗinkin duniya to dole ne amurka ta bar jami'an diplomasiyyar su gudanar da harkokinsu na rayuwa a cikin ƙasar ƙasar iran ce ko wata ƙasa kafin haka dai jumhuriyar musulunci ta iran ta zargi gwamnatin ƙasar amurka da takurawa jami'an diplomasiyar ƙasar ta wa'anda suke aiki da majalisar ɗinkin duniya a birnin new york tare da ƙorafi kan cewa gwamnatin amurka tana sanya shinge da kuma takunkumai na zirga-zirgar jami'ar diplomasiyar kasar a cikin birnin new york majiyar gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa gwamnatin kasar amurka tana takurawa jami'an diplomasiyar kasar iran a birnin new york daga ciki hada hana su zuwa sayayya na bukatun yau da kullum iran ta buƙaci majalisar ikin duniya ta tabbatar da cewa gwamnatin amurka ta ba wa dukkanin Jami'ar diplomasiyar kasar wa'anda suke aiki majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar wa amurka da cewa yin haka da take yi sabawa yarjejeniyar samar da cibiyar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ne kafin haka dai a watan satumban da ya gabata jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya amir hussein iravani ya kai karar amurka a gaban majalisar ɗinkin duniya kan yadda ta takaita zirga-zirgar shugaban ƙasa masud pezeshkian da kuma ministan harkokin wajen kasar abbas arakci a birnin new york a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na tamanin. labarin ya ƙara da cewa bayan da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta kafa wa jami'an jakadancin ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya doka ta fita daga gidajensu don sayayya a cikin unguwar manhattan na birnin new york sai tare da shaida mata kwanaki biyar kafin su yi haka labarin ya ƙara da cewa jami'an diplomasiyar ƙasar iran sukan fita zuwa manya-manyan shagunan bankuna ko kasuwanni da ke birnin new york wanda suka hada da costco wanda suke sayar da kayaki masu yawa a kan farashi mai rahusa jami'an diplomasiyar ƙasar iran dai sukan ɗauki hankalin kafafen yada labarai a amurka a duk lokacin da suka je birnin new york saboda abubuwan da suke faɗa a majalisar ɗinkin duniya masu jan hankali sannan jami'an tsaron amurka da kuma wani lokaci har da 'yan jaridu sukan bi jami'an diplomasiyar ƙasar iran zuwa wasu wurare a cikin birnin new york wani lokaci hadda da kasuwanni don gani da kuma ba da rahoton abubuwan da suke saya a ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka kuma tana cewa gwamnatin kasar ta sanya wa kasar iran takunkuman tattalin arziki don haka sun sanya wa jami'an a kasar iran da suke birnin new york saboda wa'annan takunkuman don haka ba su da yancin sayan abin da suka ga dama a cikin kasar amurka a yayin da mutanen kasar iran ba sa samun wannan damar labarin ya ce ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka tana kula da hatta asusun ajiyar kudaden jami'an jakadancin kasar iran wanda suke aiki a majalisar ɗinkin duniya a birnin new york labarin ya kara da cewa tun bayan kama jami'ar a ƙasar amurka wa'anda ɗaliban jami'o'i a nan teran suka yi a shekarar 1980 gwamnatin ƙasar amurka ta takaita fitan jami'ar diplomasiyar ƙasar iran a birnin new york zuwa mil 25 kacal daga cikin cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york labarin ya ƙara da cewa a wasu lokutan 'yan sanda a birnin new york ne suke kubutar da jami'ar diplomasiyar ƙasar iran daga hannun iraniyawa 'yan adawa da jumhuriyar musulunci ta iran da ke birnin new york idan sun shiga gari don wata bukata ko kuma sayayya sannan a baya bayan nan gwamnatin shugaba trump ta takaita hatta abinda jami'ar diplomasiyya kasar iran za su saya a birnin new york a cikin unguwar manhattan a lokacin da suke zama a cikin cikinsa banda haka gwamnatin amurka tana dora wa jami'ar a ƙasashen cuba siriya da kuma koriya ta arewa iri wa'annan dokoki a wasu lokutan a shekara ta 2019 da gwamnatin trump ta takaita zirga-zirgar jami'ar a kasar iran tsakanin cibiyar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york da ofishin jakadancin iran a majalisar ɗinkin duniya da gidan jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya da kuma zuwa tashar jiragen sama na jf kennedy da ke birnin new york kacal to masu sauraro a nan zamu mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan baku ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to gina mana gaisuwa da fatan alkhairi suna na Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce Juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya faɗa kunnan Alhaji Alhassan tayar da ke can ƙasar Nijar akwai kuma aboki na Rabu Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da magaran? akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna kenan kenan akwai kuma falalu a mande akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu fullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamar ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya kimba jihar dukkanin masu sarawa ina maku fatan Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Niger. mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso Maɗattai Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo na mara ina da malam samun haske ali Kula, sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar maradi da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraronmu mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyid wanda an kai sani da alhassan tayar daga filin gi a jamfuri niger hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki ina gaida na iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda cinwaza da yakuba mai giza Zawa abokina Ilyas Tumani Filinge yana gaida Malam Kabiru dan gulbi maradi dubun gaisuwar da fata alkhairi gare Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai maka kuna yana ganin jere gaba na, Rabiu Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari dake birnin Niamey akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin Niamey akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agares yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Musulmi duk wanda cikin ɗaki mai tarin albarka tun daga shekaban iya hassan barka ya kai ga alkasan babali mai ina gaida kowa da kowa na gode allah saka da alheri mana tare Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen Hausa na rediyon Musulunci ta Iran. Yau juma'a shira da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Hunafuka da karamar hukumar Bako da ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin abokina kuma amini na Malam Hassan Albasari angon Fatima da ke garin Fatasko da Sani Mai Lange-Lange a wuri da bawa abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin telwa da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusra gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya rabiu nuhu na bukare karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriya musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala gushari nan gabasawa jihar da magana cikin jamhuriya ta nijar ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka a gadas akwai abokina sunusun adadai akwai yakuba mai aski ba da raka ba zan manta da isu makeri madatai ba akwai adabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma udu mamadu jarkori akwai malam musa inda mukazawi ba zan manta da malam muhammadu dan bare-bari ba zan manta da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsambirin akwai mamman shagali nisuwa mamman shagali kara-kara garin goshori akwai kwamra ahmed bajoga kwamra ahmed usbahu guna ba zan manta da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan manta da na eh, baba ya laka nan garin goshori akwai yaya tatuwa ni usaini abdullahi da take zikar tarayyar najeriya ba ta da kuma lawali luwe daga nahal garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba ta da malam habu wanda ke maradi ba ta da kuma daukacin masu kire da sauraro nonon kafa ma darin albarka daga shanika suna na usman nadala ko shari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke mara dan gudu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gashe gashe da yan uwa mu da na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Alhaji Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dambare Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samun haske ibrahim gadon kaya kwankwarandam murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a zandar akwai kabiru sule isuf madatai baba mai aski muhammad sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura cewa da wani cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumini ba za ni ba da sauran mambarori ga baki daya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shi na lahiya lau daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki na mako mako daga farko dai alkasum agadis ina fatan kana lahiya lokacin da juma'a eh, lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya lau eh sanisi madaddai ina fatan kai ma kana lahiya so sule usman zandar kai ma ina fatan kana lahiya lau isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya lau muhammadu dan bare bari ina fatan kai ma kana lahiya lau kwamiti na masu kira reshin ya mai duka ina fatan duk inda kuke ba sai da wani duka ina gaida ku ina muku fata alheri ina gaida lawali andu nan gaya mai ina gaida sanda yaji ina fatan kana lafiya lodu inda kake Allah da shi tabbatar mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullun Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai sai anjima Sashen Hausa na gidan radiyon jihohar Musulunci Tehran. Sunan na mai magana samuna suke dan mutane mace faɗin jihohar Nijar. shirik na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikinka ina gaida alhaji sabiu kalla taransa da ke nan birnin maradi alhaji mz ina maka fata alheri domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri iliya mai katiri shahi da wata alheri zuwa gare ka abdullahi tele yaro mai gudun mutunci wani yara ke dan malam ibrahim shushana garin kasagi garin kaya dan walo alheri allah kai mako dukkan ahalin gidanku alhaji murtala eh, alhaji amman tari ina maka fata alheri babban ya yamai kabiru sule ina maka fata alheri eh sai dan jaje na maka fata alheri malam kabiru makarantar mal abba na kwata alheri murtala magini na maka fata alheri adamu harka ta sawa dun zuwa da zuwa gare ka kunce mai igiya da kenan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina maka fata da kai da abu dan kwamna ina maka fata alheri usman mai dala alheri Allah kai maka fara likita waya samu mashi loli na gona mai furaji tawaye mai katifa da kenan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye na maka fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi cikin komai munirin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kila da masu saurari rihin jihar muradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar da hassan barka amarin ka nagari iyalin gidanka baki dai alkasan babu lima an gaida ka aishat kwasayar agada an gaida ki a saman mamman balak an gaida ka agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai malam kabiru wajen makarantar malam birnin maradi akwai malam aliban kwal birnin maradi akwai hajjar bilu malam adam sarkin aiki na kasa birnin maradi akwai sa samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji kolo na anguwar zare maradi akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lela'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan sha bakwai akwai matan gidan shi buzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yalu mai ganin mutunci mai dan malamin jihar maradi akwai murtala mai gini ke dangwami cikin kumundin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga nakwari mai gyara mutane ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, zuwa ga kabiru sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai sunana abdullahi telaro mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hasan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhu albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda zai aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka jagoran wannan tafiya malam hasan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su kai maka a biran gadan kada dan wala kwankwaran dan madadin ka ina gaishe da malam ibrahim shushan a nan garin kasage ina mishi fata na alkhairi fata alkhairi zuwa ga malam kabiru sule nan birnin maradi eh kan malam kabiru sule isman nan birnin da magare ina mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga malam samun haske dan mutu limanci a nan unguwar limanci maradi jinjina ta musamman zuwa ga mamman bulas a can garin agadas na mai fata na alkhairi akwai ilyas kirji na fada ra'ayin zuci a garin agadas ina mishi fata na alkhairi akwai mahmud dan bari na gurfa Mazajen zagen daga a nan ya mai Nijiyar fatan alkhairi zuwa gare ka Zakariya Salisu nan gidan rinji alheri Allah ya taimaka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan rinji na mishi fata na alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh zai iya cewa sajin da musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama na karshen mako a yau ranar Juma'a dan gaishe gaishe na sada zumunci yan uwa da amina arziki da farko dai sunana Mamman Salisu Sani wanda ake kira shi da Zuma shugaba na masu kira da sauran radio na Afirka Rishin Jihar da Magaram eh, muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da da farko ina gaida malam bashir layin yan difa kwarantan nitrozere ne masu kira saurari na afirka mamman hanza da eh, kabiru sula usman yusufu madasai sanusi madasai sulaiman alhaji buhari yalwa hawala gurgiyar samira su malima amatalla mammi inwala eh, ina gaida miji sojan madiya sau siraji letoro malam basiru murtala osisa usman dan fodiyo layin dangana da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka ba zan manta ba da malam kabiru wanda yake garin maradi muhammad dan bare bari alkasim babali ma ahar shugaba na afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka da ma da magaram mai magana shugaban mamman salisu wanda ya kira shi da zaman daga nan da magaram jamhuriyar nijar a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurari na radiyon afirka baki daya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama mana kai da eh, mutane na kasashe daban-daban hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi da farko ina gaida ka kai kanka kai da abokai yake gargara rado iran mai tara albarka allah ya saka muku da alkhairi ya kara wa annabi daraja eh, ina gaida kabiru sule isma musamman wanda yake a garin da magara ina gaida Isuma mai dala Bushiri wanda yake nan garin da magara akwai Isu Madatte akwai samisi Madatte akwai Tasu Unguwar Tudu wanda yake nan garin da magara akwai Mamman Sani Dauda waza wanda yake nan garin da magara akwai Raba mai aski wanda yake nan garin da magara akwai Hassan Alhaji Umar wanda yake nan garin da magara akwai maman Dan Kwairo Lawali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magara idan na zo Agadas akwai Alkasan Ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin Agadas akwai Alkasan Ma'azo wanda yake birnin Agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsohi isa mai albarka ina masu fatan alkhairi to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa